Ina mai abincin? Aji alaji, amma na yi mamaki da kace kai ba ka jin yunwa. Allah ka ruwa da Allah, kya kawo cokali da Allah ya Me kake kallo? Raya! Na'am. não Madam. Nan ba mu guri. Ba não Eh. Bismillah. Ai na ga ta não nisa babar ko? Kina fahimta ta? Kin san me nake nufi me nake so da ke? nawa ake biyan ki a wurin nan duk wata dubu kai Allah ya isa babban yarinya kaman ki mai aji ga wanka ga dressing a ce na biyan ki dubu uku a gurin abinci ni fatin tuni na so ne miki aiki na gwamnati wanda za ki rika an kuɗi manya-manya kin gane ko to amma me mafita za ki ya daina wannan aikin abincin ko kuwa me yasa kake so in daina abin da nake so da ke ne. za ki ba aikin nan ni zan rika baki dubu goma duk wata dan Allah Allah kuwa ba sai ki rika siyan kaya sosai ba ka sa na ji daɗi ya mana to amma kina ji na Ni fa so nake jaraba. Wai na gaban ba makaranta bane ne jaraba. Ba ki gane jarabawa ba? Wai ko ba kani ne, kani ne. Kai kani ne. Kai. To babu boye boye. Hawa. Hawa. Ne mana? Mama shin. Ah doki. Shi na gane. kin gane ko ai ka ga yanzu kai halin da zan yi kuma ba halin ki ban nan yanzu halin ban wai to yanzu karfe nawa shi da saura to amma shawara tabbas kuke za tashi nan, ko eh. yadda za a yi shi ne kawai zan tada rashin lafiya ta ta karya a nan kin gane ko ina ta da rashin lafiya

Na dawo. Na'am. Ya Alhaji. A ina na ina ta fama. Ina da Na nan muna ta fama. Na an gama. An gama. Kai shege. Kai. Ya Alhaji. Ka san menene? Akwai wani abu da zan yi. Ina na su. gaya maka. In kana ji da kyau. Duk abin da ne babu ruwanka. Zan tada rashin lafiya ta ta karya. kana ji ko? Da ƙarya kuma? Idan na tada. Ko da an ce za kai na asibiti. In kar ka yadda. To sabida ne. Babu ruwanka. In kana ji ko? In sa nan. In zan nemi eh. Muhammadu kwana a nan. In ka gane. In ka ce ka haike kawai. In ka kama hanya. In ka tafi. In ka je gida. To shi ke. la ilaha illallah ya lati la ilaha illallah jama'a jama'a da Allah bismillah da Allah bismillah ya lati lafiya wallahi rashin lafiyar shi ne ya tashi wallahi kuma wallahi aje asibiti mana asibiti <laughs> ai shi matsalar shi inda rashin lafiyar shi ya tashi a inda rashin lafiyar ya tashi a nan ake barin shi a ne a laci babu gado ne a nan ina ba ta bari a fara to ai dole lalura ne ai lalura ne da Allah je a tambayo ta da Allah tambayo yawa me ta ce da Allah ta ce a kwana da ce amma za mu kwana ne mu biyu da mu insha Allah ni da kai za mu kwana a tabarma. <laughs> Na, maza ba ta jinya na.